kallo da saurare barkanmu da wani haka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kamar kullum dai ta ku ce nafisar da ta saba gabatar muku da shirye-shirye a daidai wannan lokaci to jama'a yau ina son yi magana akan mahimmancin ilimin ɗiya mace domin ilimin mace yana da matuƙar mahimmanci sosai a cikin al'umma gaba ɗaya mafi akasari wasu daga cikin iyaye suna ganin cewa ita faɗiya mace amfaninta bai wuce kawai in ta taso ta girma kawai a je a da ita ta je ta zanna a gidan aure ba wasu har yanzu tunanin su a haka yake wanda abin ba haka ba ne to idan ma ba a ba mace ilimi ba da wani ilimin za ta je ta yi zaman aure ta ya za a yi ta san yadda za ta yi biyayya ma mijinta ta ya za a yi ta san yadda za ta kula da tsaftar gidanta ta ya za a yi ta san yadda za ta zanna da makotanta ta ya za a yi ta san idan ta samu ciki ya za ta kula da kanta da cikin da take tare da shi ta ya za a yi ta san idan ta haihu ya za a ta kula da abin da Allah ya bata ya za a ta kula da tarbiyyar ɗanta ko ɗiyarta to kun ga kenan ilimin mace ba ƙaramin muhimmanci yake da shi a al'umma ba mace ce ke haihuwa ita take zama da ɗiya ita take zama da 'ya'yanta dole idan tana da ilimi za ta ba su ingantaccen tarbiyya da 'ya'ya za su taso su zamanto abin alfahari a cikin al'umma mace ita ce ginshikin komai na rayuwa to ashe kuwa ya zama lallai dole a ba mace ingantaccen ilimi mai zurfi na boko da na islamiyya ga baki ɗaya don haka nake kira ga iyaye da su mai da ƙarfi sosai a wurin baiwa mace ilimi domin ilimin mace ba karamin mahimmanci yake da shi a cikin al'umma ba gaba ki daya domin idan ka ilmantar da mace to kamar ka ilimantar da al'umma ne gaba daya saboda mace ita ce ginshiƙin komai a rayuwa kamar yadda na faɗi ta yi aure za ta kula da mijinta za ta kula da tsaftanta za ta kula da ɗiyanta za ta kula da makotanta za ta san yadda za ta zauna da kowa lafiya to amma in ba ilimi za a taso ne a cikin jahilci za a taso ne ana rayuwa na dabbanci ma wanda ma da shi da dabba ba a san yadda za a kwatanta ba ya'ya za su taso babu tarbiyya za su taso babu kwaba saboda menene tun farko an ba shiri ta rani ba a ba wannan uwar tasu ilimi ba to dole su ma'aikata za su taso cikin rashin tarbiyya cikin rashin kulawa su ma za su taso cikin rashin ilimi saboda me ba a ta ba su san mahimmancin shi ba to su ma ya'ya babu yadda za a yi a kula da su bari har a yi tunanin a ba su ilimi don Allah iyaye mu gane mu tashi lokaci ne yanzu da muke ciki da za a ce ba za a ce wai mata an basu kara zube ba ilimi a'a ya kamata a tashi a ba mata ilimi yanzu alhamdulillah komai ya riga ya buɗe komai harkar neman ilimi ta kowane hanya za ka nemi ilimi ba wai abu bane mai tsada ko ina an sauƙaƙe mana yadda za a nemi ilimi cikin sauƙi kuma cikin kwanciyar hankali da fatan wannan tsokaci da ne da jan hankali da ne ga iyayenmu za su ji kuma za su yi amfani da shi a tashi a ba mata ilimi ku huta lafiya